Kawata ga shi nan ba wurin zama. Ba za mu je yin da abinci. Nan na saba ci abinci kuma a nan zan ci abinci. Ba na iya ci abinci. Ina fi ne. Ina zuwa. Shin gari ne, Wata kina Yanzu na mun ci abinci restaurant na mun ke suna ci abinci ana ta shan soyayya. sai kin gani. Baby. Baby. Je wallahi yanzu na tuna akwai abin da zan yi wallahi. Muna zaune kuma muna shan kaka ce mu ki ji komai zan sai miki wani a hanya mai sanyi. Ai ba mu ga shi ba. A'a ba mu ga sai wani. Eh to ba je mu je baby ji. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha babu wanda na sani a cikin su kawai na yaka ne saboda yawa na ke kuma ga kira kowa ba kawai mutane ne